mawakin da hukumar tace fina-finan jihar Kano ta sa aka kama kan wakar da ya sake mai takin a wanki gara dan kwankwasiya ne hakan nan ma Mustapha na Baraska shi ma dan kwankwasiya ne yayi addu'a ma mawakin inda ya wallafa hoton tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tare da mawakin inda yake cewa Babu shakka lokacin Fir'auna ya yi zamani amma yau an wayi gari ya wuce sai tarihi amma yau an wayi gari ya wuce sai tarihi don haka babu abin da baya wucewa sai ikon Allah Allah ya sa mu dace don haka ko san waka ina maka fatan alheri tare da iyalanka Allah ya fitar da kai a duk inda kake haka nan ma mustapha na baraska ya sake wallafa wani bidiyo a shafinsa na instagram allah sarkin sarauta ina tausayin ran da za a sanar da ni wani ya fada tsakan wuya ita amarya saki tashin hankalinta daren ɗiban kaya ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da dumi-duminsu